Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Binta Suleimaniyar ce tare da Hadiza Kyari da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau talata biyu ga watan Agusta. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su, Hadiza ba mu kanin labarai. To Binta, shugaban Amurka Joe Biden ya faɗa jiya Litinin cewa harin mukami mai linzami da Amurka ta kai a ƙarshen mako ya kashe ɗaya daga cikin 'yan ta'adda da ake neman ruwa a jallo a duniya. ma'aikatar tsaron turkiya ta ce tana sa ran fara jigilar hantsin ukraine tun bayan da rasha ta kaddamar da mamayar da za ta isa gabar tekun turkiya da safiyar laraba sannan kuma kasar india na kara daukar matakan yaƙi da cutar kyandar biri biyo bayan da ta bayar da rahoton mutuwarta na farko sakamakon kamuwa da cutar kyandar biri a jihar kerala da ke kudancin kasar labaran duniya kenan To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a Najeriya rundunar 'yan sanda a jihar Kano ta ce ta kama shida daga cikin jami'an rundunar tsaro ta vigilante da ake zargi da hannu wajen mutuwar wani malamin makarantar allo. ba wanda bai san malam musa ba garan har hadda baro ƙarya ne a samu mutum goma sha biyu a samu mutum ɗaya da san malam musa ba ko wani laifi malam musa bai kamata a ce ka sa nuka ka mare shi ba kai ba hukuma ba kai dan bijilin baka san me kake ba wannan ba shine doka ba muddin inda dauki mataki akan wanda ya laifi ba to lalle kisa ba zai tsaya ba a hukunta wanda suke wannan laifin da domin muna bibiya daga har Abuja so muke matakin da za a dauka akai za kuma ku ji cewa a jihar Sokoto da ke arewa maso yammacin Najeriya 'yan bindiga sun yi awon gaba da basarakin garin mammande Umar Abubakar suka kuma tilasta masa da ya nuna musu duk gidajen masu kuɗin garin. Sannan kuma muna tafa da shirin noma tushen arziki wanda Muhammad Hafiz Baballe ya shirya zai kuma gabatar. Amma yanzu ga Hadiza da labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. shugaban amurka joe biden ya faɗa jiya litinin cewa harin mukami mai linzami da amurka ta kai a ƙarshen mako ya kashe ɗaya daga cikin 'yan ta'adda da ake nema ruwa a jallo a duniya a cikin shekaru goma da suka gabata ayman al-zawahiri ya jagoranci alkaida ƙungiyar ta'addanci ta islama wacce ta yi ƙaurin suna a duniya bayan hare-hare masu ban mamaki da suka yi amurka a ranar goma sha ɗaya ga watan Satumba a shekarar 2001 yanzu an yi adalci in ji biden a daren litinin kuma wannan shugaban 'yan ta'addan yanzu baya duniya ya kara da cewa mun sake bayyana karara a daren yau cewa duk tsawon lokaci ko a ina ka ɓoye idan kuna barazana ga mutane amurka za ta nemo ku ta kuma kashe ku amurka ta mamaye afghanistan jin kaɗan bayan harin nan na ranar 11 ga watan Satumba. kuma shugaban alkaida Osama bin Laden ne aka kai wa harin. Sojojin Amurka sun kashe shi a Pakistan a shekarar 2011. Ma'aikatar tsaron Turkiyya ta ce tana sa ran fara jigilar hantsin Ukraine tun bayan da Rasha ta kaddamar da mamayar da za ta isa gabar tekun Turkiyya da safiyar Laraba. Jirgin ruwan dakon kaya mai ɗauke da tutar Saliyo Razoni yana kan hanyarsa daga tashar ruwan Odessa ta Ukraine zuwa lebanon dauke da fiye da tan dubu ashirin da uku na masara da farko dai za ta tsaya ne a birnin istanbul inda ma'aikatan wata cibiyar haɗin gwiwa ta musamman za su duba jirgin domin tabbatar da cewa baya ɗauke da makami ko wasu kayayyaki da ba na abinci ba a ƙarƙashin yarjejeniyar da aka cimma a ƙarshen watan yuli na ci gaba da fitar da hantsin da ukraine ke fitarwa yayin da ake cikin matsalar abinci a duniya cibiyar ta hada da jami'ai daga ukraine rasha turkiya da kuma majalisar ɗinkin duniya ɓangarorin hudu da suke da hannu wajen kulla yarjejeniyar to nan ba da jimawa ba hadiza za ta kawo mana karashin labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko To a Najeriya, rundunar 'yan sanda a jihar Kano ta ce ta kama shida daga cikin jami'an rundunar tsaro ta vigilante da ake zargi da hannu wajen mutuwar wani malamin makarantar allo mai suna Malam Musa Lawan. A halin yanzu dai, malamai a fadin jihar Kano sun yi tur da yanayin daukar doka a hannu dangane da al'amarin. Daga Kano wakilin murya Amurka Mahmud Ibrahim Kwari ya aiko mana da ƙarin bayani. al'amarin ya biyo bayan samun malamin da wani jariri ne a hannunsa yayin da 'yan bijilanci ɗin ke sintiri a yankin da daddare jami'an tsaron na bijilanti sun yi zargin cewa alarama musa lawan ya sato jaririn ne almajirai da abokan malamin sun yi zargin cewa 'yan sintirin sun lakaɗa masa duka har ma rai ya yi halinsa a cewar wani abokin malamin mai suna malam salisu muhammad gabanin aminin nasa marigayi malam musa lawan ya sanar da su jami'an 'yan bijilanti din hakikanin al'amari sai kawai 'yan sintirin suka yi burus da shi kuma suka ci gaba da lakaɗa masa duka ba wanda bai san malam musa ba garan hadda da baro ƙarya ne a samu mutum goma sha biyu a samu mutum ɗaya da san malam musa ba wani laifi malam musa bai kamata a ce ka sa hannu kama ne shi ba kai ba hukuma ba kai dan bijilin baka san ne kake ba wannan ba shine doka ba muddin inda ba dauki doka an dauki mataki akan wanda ya laifi ba to lalle kisa ba zai tsaya ba yau shi abin da muke so muke mu a ɗauki mataki a hukunta wanda suke wannan laifin domin muna bibiya daga har abuja so muke matakin da za a ɗauka akai. ita ma dai kungiyar mahaddata alkur'ani ta najeriya ta yi allah wadai da wannan kisa da aka yi wa malam musa lawan sai dai ta yi kira ga almajiran malamin da su kiyaye doka da oda tare da barin jami'an tsaro su yi aikinsu Gwani Lawi Gwani Dan Zarga shine shugaban kungiyar na Najeriya baki daya. In zargi ake aikata laifi ko an same shi da jinjiri na shirin kashe shi to kamata ya kashe shi ga hukuma tunda Allah ya sa an kama shi bai kashe din ba tukuna sai a kai shi ga hukuma ita hukuma ta san yadda za ta tabi diddigi ta samu gaskiya rahu amma ko kaɗan ƙungiyar mu ba ta goyon bayan aiki san kai ko na waye ko na waye ba wani malami ko wanda ba malami ba sosai muna Allah wadda dukkan wanda bai ɗauki ran wani ba ta hanyar shari'a ba. sai eh to in dai almajirai ne na Allah to mu a matsayin mu na shugabanni ko malaman su muna kira da su kiyaye fitina kamar yadda na faɗa ma na imaci bacci take Allah ya la'anci wanda ya tada ita saboda haka muna hakurkutar da su muna ba su haƙuri kuma muna kiran su muna wonin su da kasu da hankali domin ita fitina in ta tashi ba a san inda za ta kare ba. DSP Abdullahi Kiyawa shine kakakin 'yan sanda a Kano ya ce zuwa yanzu sun kama mutane shida daga cikin jami'an tsaron na bijilanti da ake tuhuma da hannu wajen wannan kisan gilla ga malamin makarantar allam binciken farko da aka fara gudanarwa an kamo wato 'yan bijilanti guda shida wanda ake zargi suna da hannu wajen dukan wannan mutum wato wanda ake zargin cewa dukan shi ya yi sanadiyar wato rayuwarsa kuma kamar yadda na gaya maka mukaddashin kwamishinan 'yan sanda mai kula da ayyuka na gudanarwa na hedikwatar 'yan sanda da ke banfai dcp abubakar zubairu ya ba da umarni an ɗauko gaba ɗaya wannan korafi an dawo da shi babban sashen binciken manyan laifuka da ke nan banfai bangaren kisan kai wanda yanzu haka an dukufa wato domin ganowa gaskiyar wannan lamari. Yayin da al'umma ke dakon sakamakon binciken 'yan sanda dangane da wannan batu, hakan na nuna bukatar ƙarin kiyaye doka da oda hatta a tsakanin jami'an tsaron Najeriya da ke rike da amanar kare lafiya da dukiyar al'ummar ƙasar. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria. To madalla an gaishe ka Mahmud Ibrahim Kwari. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hadiza da karashin labaran duniya. Kasar India na kara daukar matakan yaki da cutar ƙyandar biri biyo bayan da ta ba da rahoton mutuwarta na farko sakamakon kamuwa da cutar kyandar biri a jihar Kerala da ke kudancin kasar ta wani matashi dan shekara 22 da ya dawo daga haɗaɗɗiyar daular larabawa kwanan nan. mutuwar matashi ita ce ta farko sakamakon kamuwa da cutar kyandar biri a nahiyar asiya inda kasashe da dama suka bayar da rahoton bullar cutar kwayar cutar da hukumar lafiya ta duniya ta ayyana a matsayin gaggawa ga lafiyar al'umma a duniya hukumomin lafiya na kerala sun sanar da mutuwar a ranar litinin bayan da aka tabbatar da cewa mutumin ya kamu da cutar kyandar biri ya rasu ne a wani asibiti a ranar asabar kimanin mako guda da dawa daga haɗaɗɗiyar daular larabawa inda iyalansa suka ce ya kamu da cutar a lokacin da aka sanar da likitoci ya riga ya yi nisa da cutar a ranar litinin ne kotun koli ta tabbatar da hukuncin da ta yanke na wata ɗaya da ya baiwa gwamnatin biden damar kawo ƙarshen wani ginshiki na kan iyaka na zamanin trump da ya sanya kan masu neman mafaka da su jira a mexico don sauraron karar a kotun shige da fice ta amurka matakin da ya ja hankali sosai yayin da fadar white house ta yi gum da baki game da koyaushe kuma ta yaya za a wargaza wannan manufar. da Hadiza Kyari da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To a jihar Sokoto da ke arewa maso yammacin Najeriya 'yan bindiga sun yi awon gaba da basarake garin Mamande Umar Abubakar suka kuma kashe mai gadin gidansa. Shugaban karamar hukumar ta Gwadabawa Aminu Aya ya ce da misalin karfe biyu dare ne maharan suka zagaye gidan basarakin suka bukaci ya nuna musu duk gidajen masu kuɗin garin wakilin murya amurka da ke sokoto muhammad nasir ya aiko mana da wannan rahoton 'yan najeriya na ci gaba da fuskantar barazanar 'yan bindiga a sassa daban-daban na kasar abinda jama'ar ke mamakin yadda aka kyale barayin suna cin su ba babbaka jihar sokoto da ke arewa maso yammacin najeriya na daga cikin jihohin da ayyukan 'yan bindiga ke gudana ba baƙi domin ko daren lahadi sun yi awon gaba da wani basaraki na garin mamande umar abubakar da ke cikin karamar hukumar gwadabawa a gabashin sokoto shugaban karamar hukumar ta gwadabawa aminu aya gwadabawa ya ce da misalin karfe biyu na dare ne maharan suka kewaye gidan basaraken suka ce ya nuna musu gidajen masu kuɗi na garin ya ce to shi gaskiya bai ciya bai da bai ciya da waɗanda da kuɗi na san yawanci waɗanda a da kuɗi ba su sun tafiya su suna cewa ranar da suka zama Allah shi da shi da talaka ɗaya na to shi wannan mai gadin nashi ya yi ƙoƙarin shi ɗan yi ɗan nan barazana hukumatar ta shi sai mu tashe shi na wani to shi na suka tafi da shi ɗaurare to amma dai har bisa yanzu ba a samu wani bayani gare su ba abin da ke kara daga hankalin mutanen yankin shine ganin yadda 'yan bindiga suka mayar da garin nasu madaddala a cewar shugaban karamar hukumar. yana ganin da a yi sati hudu ba da aka zo aka ɗauki wasu mata na wani mutum wanda a zaune abin na togo da kuma wata mata ta wani gida mata uku sun ka ɗauka suka tayar da su sannan can baya sun zo nan kasuwa mamalle suka yi halbe-halbe suka ɗauki mutane na wurin da 'yan kasuwa da kowa sannan can baya sun zo sun iske fulani nan to shi suka zo suka kashe su lokacin na ma yana ganin sai da suka kashe wajen mutum tara wurin. Yankin sabon birni ma har yanzu tsugunne bata karewa jama'ar yankin ba a cewar wani mazaunin garin Tara Hassan Tara. Sun zo karkarar Tara da safe misalin sha ɗaya na rana yadda sun kai awon gaba da sama da mutum goma sha bakwai. Ta sha takwas an wata mata ce sun ka sako ta ita ta zo ta faɗi ko mutum nawa ne sun je da shanun noma sa goma kamar maraƙi bibi sau biyar kenan. Yanzu haka da sahan na an kai waya da mutanen saboda cikin sun kama akwai mai waya ana kiran shi sai sun ka ɗauka. suke cewa suna ɓarayi sun ka kama mutane yanzu haka suna hannunsu sun ka ce dama rawun nasu suke sun yi gata sun yi tara kura ta rage abin da baran hudu kenan ta waye. na yi kokarin yin taba bakin rundunar yan sanda akan waɗannan hare-haren amma dai abin ya gagara ganin yadda gwamnati ke ko oho da yadda jama'a ke fuskantar matsalolin rashin tsaro duk da yake tana cewa tana ya ta na magance matsalolin ya sa wasu jagororin jama'a ɗora alhakin matsalolin ga shugabanni kamar yadda honorable aminu almustapha boza dan majalisar jiha mai wakiltar sabon birni a jihar sokoto yake faɗa. da wallitin dai abun da a bukatar su ya za su yi su yi amfani ko ta halin yaya su ci zaɓe wanda abun da muka kara faɗa ma shugabannin najeriya da talakawa ne fa ake zaɓe babu wanda ke kai kan saman kujera talaka shi ne ke zaɓe shi idan aka kace talakawan nan ina ne za a yi zaɓe na biyu talakawan nan ba su san inda su gama bindiga mai kyau balle su saye su kare kansu ba sun dogara da ubangijinsu sun dogara da shugabannin nan ne saboda haka abin da muka kara faɗa mu shugabannin najeriya musamman ni honorable aminu boza ina kara faɗa mu shugabannin najeriya idan ba su canza salon mulkin su ba to abin nan zai dawo gare su lamarin rashin tsaro dai a najeriya a iya cewa ya kware tunanin 'yan ƙasa waɗanda sun yi ta kokawa amma dai abin har yanzu sai yadda allah ya yi muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya to madalla aga da muhammad nasir da ya aiko mana da wannan rubutun To a wata hira da shugaban sashen Hausa na muryar Amurka Aliyu Mustapha a shirinmu na zauren VOA 'Yan takarar gwamna na jam'iyyu daban-daban a Najeriya sun bayyana muhimmancin kawo sauyi a zaben 2023 ta hanyar duba sabbin jini a takarar da za su kawo sabon tunani. Ga wakilin murya Amurka Nasiru Adamu Elhikaya, daga Abuja da muhawarar tasu. duk yan takarar na magana ne a zauren VOA na wata Abuja da shugaban muryar Amurka Aliyu Mustapha Sokoto ya jagoranta in ka ɗebe ɗan takarar gauna na APC a Neja Muhammad Umar Bago da ke ganin ɗan takarar APC na shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu na da lafiyar mulkin Najeriya sauran 'yan takarar sun ce zaben na da kasadar maimaita illar da rashin rashin koshin lafiya ke haddasa wa shugabanni. Bago ya ce daga zaben fidda gwani za a tantance ko jama'a na tare da ɗan takara ko kuwa a'a. Eh ai a maganan gaskiya shine daga zaben fidda gwani da aka yi talaka ya tabbatar cewa wanda yake so shi ne Allah ya ba nasara to muna kara kira da su shi katin zaben su din nan kada su yadda a musu barazana ko a musu wani babakere su dage su tsaya in Allah yadda za mu zo abinda muke nema wurin Allah Allah zai ba mu kuma Allah yadda za mu samu nasara wannan zaben Sauran waɗanda suka halarci taron sun hada da Muhammad Sadiq Wali da ke takarar gwamna inar PDP a Kano, dan takarar gwamnan Bauchi a NNPP Sanata Ali jika dan takarar PRP a Katsina Imran Jino da dan takarar SDP a Adamawa Dr. Umar Ardo, wanda ya ce a da ya mara shugaba Buhari baya amma yanzu ya sauya hanya. Duk randa wa'inda aka ba hakkin jama'a su rige su suke cin hakkin jama'a nan to har abada ƙasa ba zai samu zaman lafiya ba. Shi ne dame mu shi ne ya addabi gasar nan shi yasa irin irinmu muka ɗauka shi president buhari zai iya gyara tunda ana ce mai gaskiya ne tunda ana ce shi baya sata da sauransu su Obasanjo sun rubuta a kan shi shi sa muka lallabo muka kawo shi muka sa don yayi wannan sai zo sai gaza an yi muhawara mai zafi tsakanin pdp da apc inda duk bangarorin biyu ke zargin juna da haddasa koma baya ga najeriya sanata halil jika na npp ya nuna jin daɗin cewa juna na apc da pdp da ya ce aka riba ce ga jam'iyyarsa da yake cewa tana da tagomashin lashe zabuka da jagorancin rabiu kwankwaso da za su mai da hankali kan abubuwan da suka fi ciwa talakawa tuwo a kwarya abin da ya fi damuwan mu shine harkan tsaro lafiya noma tattalin arziki ilimi ma'awarar dai ta fito da salon zaben 2023 da ke nuna 'yan takara da dama a matakin jihohi na ɗaukar logar tallata kansu don samun karbuwa maimakon dogara kan farin jini wasu jagorori a tarayya. Nasura da Maili kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya. An gaishe ka Nasiru Adamu El Hikaya. Yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe 11 na safe ne da minti 17. karfe hudu kenan na yamma da minti sha bakwai a Najeriya, Nijar kamar da Chadi wato karfe uku da minti sha takwas kenan a Ghana. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci sha shida shirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun mu a tashar mata VOA Africa akan mita ɗari da da biyu biyar. Haka kuma a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafuffukan mu na intanet a voahausa.com muryar amurka.com ko kuma sashen hausa.com domin samun labarai da ɗumiɗumin su. Yanzu kuma sai ku gyara zama don shirinmu na noma tushen arziki. Noma tushen arziki. Noma tushen arziki. Noma na gaba. Jama'a salamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki. wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke gabatarwa. Kamar yadda watakila wasu daga cikin masu mu suka ji a makon da ya gabata, mun fara tattaunawa da Malam Ado Sani, kwararre a harkar noma da ruwa, wanda ya fara yin ƙarin haske kan irin ruwan sama kamar da bakin kwarya da ke haddasa ambaliya a jamhuriyar Nijar. kuma irin matakan da manoma ya kamata su ɗauka. Ga dai ci gaban tattaunawarsu da wakiliyar mutamar a bari. A da damuna normal ake yin lalle a dama ana ruwa na kirki wanda lalle mutane mutane suna jin daɗi amma ana yin daidai wa daida mutane su ji daɗi eh, ba da ɓaci rai ba ba mai yawa ba kuma sai ya zama na yanzu kamar ruwa da ake yi na yanzu na canjin yanayin wannan ya yi ƙari mutane tun da ba ma gonakai ba inda suke shirke shirken su don su yi samu amfani su samu abin da za su ci sha yau sai kai gashi shine ruwan in ya zo ya yi karhin hanyoyi ya yi karhin gonakai ya yi karhin gurin da dabbobi suke ci ya yi karhin eh, inda dabbobi suke ci maka su ya yi karhin gidaje ya yi karhin hanya ya yi karhin ma inda eh, rahihika inda suke daukar ruwan tunda su ma rahin da suke daukar ruwa sai sun bada ma wani guri sai sun bada cikin daji kenan ruwan da ake ya yi karhi sosai an rasa yadda za a yi to kenan wannan ruwan ya yi karhi yanzu an maka dauka. kamar a zaman da muke na yanzu an aka ƙara wani ruwa kamar irin shekaran jiya zuwa jiya an aka ƙara sau ɗaya sau biyu sau uku kenan kun mutane sai su sare lalle abu ne lokaci ne ya kashi da ba a gaba irin wannan to a yanzu kuma gashi an ga irin wannan lokaci ne ya kashi kenan abin da lokaci ka dole kenan a karba da hannu biyu a wa Allah godiya to kamar shi irin wannan akwai Eh, kamar iri na noma na kayan noma akwai irin da ya dace a shifka a irin wannan ruwa da ake samu to kamar wajen zancen iri iri lalle iri iri ne amma eh, a yanzu akwai irin da ya kamata a sa wanda iyaye kamar a kwana saba'in wani a kwana wani a kwana hamsin don ku akwai iri da ake samu kamar irin wannan ruwan in an same su in an sa irin wannan irin sai manomi ya ji daɗi akwai irin wanda shi kuma sai yi wata wajen biyu kwana sittin wata uku kwana goma tara har ma ya huce haka nan kenan kenan iri iri ne to sai aka zamana ya zamana yau akwai iri kashi biyu iri kashi na farko iri na gargajiya na da wanda aka sani na da kuma da iri na zamani wanda institute eh, eh, de recherche agronomic da ma'aikacin binciken kayan gona da ikrizat wanda suke institute international wanda su ma aikin su neman iri ne wanda suke nemowa iri wanda an sun nemo irin nan an yi barbara ana samun da wannan iri da wannan iri sai a hudo irin wanda za a yi zai yi saukin yi an an yi shi ko cikin gajeren lokaci ko cikin dogon lokaci akwai irin wannan gashi nan iri iri iri gashi nan yanzu an je da les institute da research agronomy kamar an je tarna maradi ana samun shi kamar an an je ikrizat ita in ta yi ta samu ita ma tana badarwa kenan dan a sa wannan irin a gaban manoma a hannunsu don su samu su yi aiki da shi kenan ba sai sun wahala ba neman iri wanda zai bada abinci na kirki kuma mai yawa nan da nan kuma ya yi sauƙin yi a gajeren lokaci zai bada manomi ya samu ya samu albarkacin gonar shi albarkacin aikin gonar shi. baka ganin kamar yawanci manoman ba da halin da za su samu wannan iri manoma eh, suna da hanyar da za su same shi tunda hanyar da za ka samu in ba ka tambaya ba dama in ba ka tambaya ai a bacece ne ba ya bata kenan in ka tambaya akwai hanyar da za a saka ce je ka guri kaza akwai iri kaza akwai iri kaza akwai iri kaza kamar yanzu station de tarra eh, na inran institut national de recherche agronomique akwai ikirizat ko daga nan yanzu da magaran ka tashi ka tayi niyame ka tayi sadore a ikrizat mm. ka ce irin kaza ka zo ka nema sai su baka mutumin karkara kana ganin zai iya yin haka nan to mutumin karkara in ya sa kanshi in ya san shi babban manomi ne iya iya ya tahi ikrizat ya tahi inran a la station do tarna ya nema sai a ce ga inda muke so mu saida gashi in kana so ka saya tunda yau me aka gani sai aka ga yau manyan shika wanda suka yi lakwal suka bari ko ko manyan ma'aikata da suka yi aiki suka bari yau su ne ma manyan manoma tunda suna neman tractor su nemo kayan aiki manyan kayan aiki su nemi kamar eka ɗari eka tamanin eka gomiya tara eka ɗari biyu su je su tada su sa kayan aiki nan su tada ƙasa su yi shibka su samu amfani na alheri ba kaɗan ba wanda in sun yi noman za a ce an samu kamar eh, bahu ɗari hudu ɗari biyar ake samu kenan kun kin gani akwai albarka akwai alheri a kan eh, samun iri na kirki wanda in an san sa shi za a samu albarka tamar abari murya amurka daga da magara a jamhuriyar niger masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu idan allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku wani sabon shirin yanzu a madadin bakon namu malam ado sani da kuma wakilin da magaram tamar abari sai kuma jude leathers da ta daidaita mana sauki da ba da umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu. Ga da Muhammad Hafiz Baballe yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro ke turo mana ta imel. Sakonmu na farko ya fito daga Baffa Haruna Bajoga da Malami Kurra garin Mai Noma suka ce yanzu dai wa'adin da hukumar zaben Najeriya ta bayar na yin katin zaɓe ya cika. Amma sai dai har yanzu akwai dubban dubatar 'yan ƙasar a lungu da saƙo waɗanda ba su yanki katin zaben ba saboda dalilai mabambanta. A ƙarshe muke fata tare da kuma kira ga hukumar zaɓe cewa idan akwai dama kada ta gajiya ta ƙara wa'adin. Sakon Safiya ne hukumar Zangon Daura ya ce aika-aikar 'yan bindiga da ta gagar gwamnatin Najeriya da dakarun sojin Najeriya. Hakan abin takaici ne da tashin hankali ga al'umman Najeriya. Addu'a ita ce mafita a gare mu 'yan Najeriya. Allah Ubangiji ya yi mana maganin abin da ya fi ƙarfinmu amin. Daga Shehu Adamu Rijau ya ce batun gaskiya kawo ƙarshen matsalar tsaro da ƙasar mu Najeriya ke fama da shi aiki ne na kowa da kowa. kowa domin dai hannu ɗaya baya ɗaukar jinka. Sakon Salisu mai shinkafa a jihar Adamawa ya ce a gaskiya matakin ƙara wa'adin yajin aiki da ƙungiyar ASU ta yi na mako hudu. Hakan san bai dace ba domin hakan tamkar yi wa ɗaliban jami'a zagon ƙasa ne gami da karatunsu saboda haka muna kira ga ƙungiyar malaman jami'o'i ASU da ya kamata su sassauta bukatunsu su sasanta da gwamnati domin kawo ƙarshen wannan yajin aiki da ya ƙici ya a Najeriya. Sakonmu na ƙarshe ya fito daga Sunusu Madatti da Magaran da Isuhu Madatti da Magaran da Ilyas Yakubu da Gawa. Suka ce muna kira ga gwamnatin ƙasar mu Nijar. Yana da kyau kuma ya kamata ya cancanta a rage wa matasa masu kafa kamfani kuɗin haraji. Domin kuwa matasa da dama suna son kafa kamfani a ƙasar. Amma yawan kuɗaɗen harajin da gwamnati take tatsa daga aljihun matasan yana mai da hannun agogo baya. To mun gode ku ci gaba da aiko mana da saƙonninku. To an gaishe ki Zahra Ufage yanzu kuma sai labarai a takaice. Shugaban Amurka Joe Biden ya faɗa jiya Litinin cewa harin mukami mai linzami da amurka ta kai a ƙarshen mako ya kashe ɗaya daga cikin 'yan ta'adda da ake nema ruwa a jallo a duniya ma'aikatan tsaron turkiya ta ce tana sa ran fara jigilar hantsin ukraine tun bayan da rasha ta kaddamar da mamayar da za ta isa gaban tekun turkiya da safiyar laraba kasar indiya na ƙara ɗaukar matakan yaƙi da cutar ƙyandan biri biyo bayan da ta bayar da rahoton mutuwarta na farko sakamakon kamuwa da cutar ƙyandan biri a jihar kerala da ke kudancin ƙasar. Yayin da rana ke fitowa a birnin Kabul a ranar Lahadi, wasu makamai masu linzami guda biyu na wuta da jirgin sama Amurka mara matuki ya yi harba ya kawo ƙarshen mulkin Ayman al-Zawahiri na tsawon shekaru goma a matsayin jagoran al A ranar Litinin ne kotun koli ta tabbatar da hukuncin da ta yanke na wata ɗaya da ya baiwa gwamnatin Biden damar kawo ƙarshen wani ginshiki na kan iyaka na zamanin Trump da ya sanya kan masu neman mafaka da su jira a Mexico don sauraron karar a kotun shige da fice ta Amurka. To masu sauraro da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi za mu sake dawowa da wani sabon shiri idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Hadiza Kyari wadda ta taya ni gabatar da shirin sai Julie Leathers Gresham wadda ta bada umarni da injiniyar mu ta yau. Ni ce taku Binta Suleiman Yaro nake muku fatan alheri assalam amma kada ku yi nisa don shirin mu na yau da gobe na tafi.